This is the voice of America. The following program is in Hausa. sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mita goma sha shida, mita ashirin da biyu da kuma kan mita sittin. A jamhuriyar Nijar kuna iya jin ta gidajen rediyon amfani, sarauniya, nomad da lolniya da kuma fara dukkan su a zangon FM. Sannan na iya jin mu kai tsaye lokacin da muke watso shirye-shiryen nan ta yanar gizo ko intanet akan voahausa.com. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum barkamu da saduwa da kowa wannan hansun Ibrahim Alfa Ahmed ne. Tare da Grace Alheri Abdu. Da kuma saura abokan aiki daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da shirin mu na wannan lokaci. Gwamnatin jihar Borno ta koka cewar gwamnatin tarayya bata tallafa wa mutane fiye da dubu ɗari biyu da suka tagayyara a sanadiyar ambaliyar ruwa a jihar ba. Muna da rahoto a kai. Muna tafi da rahoto na musamman kan shara da kuma matakan kwashe ta a jihar Kano. Akwai kuma da rahoto wato sharhin jaridun jamhuriyar Nijar da kuma ra'ayoyinku. Duka sai bayan kun ji cikakkun labaran duniya. Jama'a salamu alaikum ga cikakkun labaran. Dangin waɗanda aka harba da ke cike da bakin ciki sun yi jana'izar yara biyu daga cikin waɗanda aka kashe makon jiya a harin da aka kai wata makarantar firamare da ke arewa maso gabashin amurka an yi jana'izar yara maza biyu 'yan shekaru shida ɗaya daga cikinsu tagwaye wanda 'yan tagwayensa ta tsallake rijiya da baya a wannan harin a halin da ake ciki an dakatar da ayyukan karantarwa a wannan makaranta da ke newtown jihar connecticut inda aka yi harbin babu kuma tabbacin lokacin da za a buɗe wannan makarantar an dai buɗe sauran makarantu a jihar jiya litinin karkashin cikakken tsaro 'yan sanda sun killace ginin makarantar kuma wani da kuma wani gini da aka yi harbi domin gudanar da bincike suka kuma bayyana cewa suna kan tantance abubuwan da aka ɗauka a matsayin shaida yayin da kuma suka ci gaba da yi wa shaidun gani da iri tambayoyi jama'a sun ajiye 'yan tsana da furanni da kuma sifofin mala'iku da aka yi da takardu a kofar gidajen hutu za a yi jana'izar sauran waɗanda suka gamu da ajalinsu a harin cikin wannan makon an kashe ƙananan yara 20 da kuma manya shida a harin da aka kai a makarantar firamare ta ƙaramin garin hukumomi suka ce ɗan bindigar adam lanza ɗan shekaru 20 ya harbe ya kashe kansa lokacin da 'yan sanda suka kai makarantar da yake harbe-harben ana kyautata zaton ya kashe mahaifiyarsa a gida kafin ya ɗauki bindigoginta ya tafi makarantar inda ya fasa wata taga ya shiga shugaban amurka barack obama da abokan hamayyarsa na siyasa majalisa suna dab da cimma matsaya domin kawo karshen takun sakar da suke dangane da batun kuɗi karshen shekarar nan kawo yanzu dai ba a cimma wata yarjejeniya ba to sai dai jami'ai sun ce shugaban majalisar wakilai da jam'iyyar republican take da rinjaye ciki john bena sun sake ganawa da shugaban kasa a fadar white house a karan farko bena ya amince da karawa attajirai da suke samun sama da dala miliyan daya shekara haraji a kuma kara yawan kuɗin da amurka za ta iya rantowa. Mr. Obama ɗan jam'iyyar Democrat wanda aka sake zaɓa watan jiya domin wani wa'adin mulki na shekaru hudu ya alkawarin nema a ƙara wa iyalan da suke samun sama da dala dubu haraji a lokacin kyamfe ɗinsa. To sai dai ta da abin ya yi manuniya ce cewar ɓangarorin biyu dai ba su cimma yarjejeniya ba tukunna. duk da ci gaban da aka samu a tattaunawar har yanzu akwai bambance-bambance tsakanin bangarorin biyu kan fannin da fadar shugaban kasa ta white house za ta amince kan batun zabtar kudaden da gwamnati take kashewa mr obama yana nema a ƙara harajin miliyan sau miliyan ɗaya da dubu ɗari hudu cikin shekaru goma masu zuwa yayin da bene ke so a ƙara miliyan sau miliyan ɗaya kawai 'yan hamaya na jam'iyyar republican suna kiran da azabtar kudaden da gwamnati ke kashewa wajen ayyukan kula da lafiyar tsoffi da matalauta da kuma kudin fensho na amurkawa tsofaffi wakilan jam'iyyar african national congress mai mulki a afirka ta kudu sun kada kuri'ar zaben kusoshin jam'iyyar shida da suka hada da wanda zai jagoranci jam'iyyar zuwa lokacin da za a gudanar da zaben shugaban kasa shekara mai zuwa mataimakin shugaban ƙasa galema molense yana kalubalanta shugaba jacob zuma a takarar shugabancin jam'iyyar ta anc ana kyautata zaton za a sake zaben mr zuma domin wani wa'adin shugabancin jam'iyyar na biyu mai yiwuwa ne kuma a maye gurbin molensa wanda ya janye daga takara domin zama mataimakin shugaban jam'iyyar da wani hamshakin ɗan kasuwa cyril ramaphosa ana kuma kyautata zaton samun sakamakon zaben da aka gudanar daga daren jiya litinin zuwa yau talata da safe an gudanar da zaben ne yayin da 'yan sandan afirka ta kudun suka sanar da kama waɗansu mutane hudu membobin jam'iyyar 'yan ra'ayin riƙau masu tsatsauran ra'ayi da ake kyautata zaton suna ƙulla maƙarƙashiyar kai hari kan taron jam'iyya mai mulki wani kakakin jam'iyyar anc keith koza ya ce har yanzu dai jam'iyyar tana jiran cikakken rahoto kama waɗannan mutane ya kuma bayyana makarkashiyar a matsayin wani abu mai tada hankali labaran duniyar suna zuwa muku daga sashen hausa na murya amurka a washington dc amurka ta ce za ta kara matsin lamba a kara mai da gwamnatin koriya ta arewa saniyar ware bayan da hukumomi a pyongyang suka yi watsi da shirin ƙasa da ƙasa wajen gwada makami mai linzami a sararin samaniya makon jiya a jawabinta na mako-mako kakakin ma'aikatar harkokin wajen amurka victoria nolan ta shirya manema labarai cewar duk da yunkurin da amurka ta yi a bara na neman tattaunawa da sabon shugaban ƙasar kim jong-un gwamnati ta keta umarnin majalisar ɗinkin duniya sau biyu a bana tare da gwajin makami mai linzamin da bai nasara ba a watan afrilu da kuma na biyun da ta yi a ranar 12 ga wannan watan na disamba amurka ta yi ta yin ba da tallafin abinci ga ƙasar da take fama da talauci idan har ita koriya ta arewan ta amince ta daina ayyukan bunƙasa makaman nukiliya. nolan ta ce amurka ba ta da wani zabi illa ta ci gaba da matsa gwamnatin kore ta arewa lamba tare da abokan kawancenta har sai pyongyang ta saurare su daga ƙarshe ɗan majalisar dattijan amurka da ya fi kowanne daɗewa a majalisar wanda kuma shine na uku a matsayin waɗanda za su gaji shugabancin amurka daniel enowe daga jihar hawaii ya rasu yana da shekaru 88 da haihuwa an kwantar da inowe tsohon soja wanda kuma ya samu lambar yabo ta yakin duniya na biyu a wani asibiti a nan washington tun ranar shida ga wannan wata na disamba bayan da ya suma a ofishinsa da ke majalisa an sanar da cewa ya rasu jiya litinin sakamakon matsala da ya samu ta yin lumfashi shugaban masu rinjaye a majalisar dattijai kuma dan jam'iyyar democrat harry reid shine ya sanar da rasuwar inowe yayin zaman majalisar a cikin sanarwar da ya baya a rubuce shugaban amurka barack obama ya ce ƙasar ta yi rashin gwarzon ba amurki na zahiri shugaban jam'iyyar republican a majalisar dattijai mitt mcconnell ya bayyana inowe a matsayin fitaccen ɗan siyasa wanda yake da damar neman a saurare shi amma bai taɓa yin haka ba a lokacin mutuwarsa inowe shine shugaban riko na majalisar dattijai matsayin da aka ba wanda yake na uku a jerin matsayin shugabancin kasar bayan mataimakin shugaban kasa da kakakin majalisar wakilai inowe shine shugaban kwamitin kasafin kudi. labaran duniya aka saurara Choma Adalla, gwamnatin jihar Borno ta koka cewar gwamnatin tarayya bata kai tallafi ga dubban mutanen da suka rasa gidaje da gonakinsu a sanadiyar ambaliyar ruwa cikin jihar ba ga Haruna Dauda daga Maiduguri. an dai kiyasin cewa fiye da mutum dubu ɗari biyu ne suka samu kansu cikin wani matsanancin rayuwa sakamakon rashin muhalli da gonakinsu a ƙananan hukumomin mobar da abadam da wani ruwan kogi ya lalata wa gidaje da gonaki tun a watan jiya shugaba goodluck ebele jonathan na nigeria ne da ya kafa a kwamitin da zai zaga jihohi da ambaliyar ruwan ya shafa a kasar wanda jihar borno ta ce har yanzu bata ji ɗuriyansu ba alhaji hassan aminami shine kwamishinan ma'aikatar muhalli na jihar borno ya ce sun kokawa gwamnatin tarayya amma har zuwa yanzu babu wani ɗauki da mutanen su suka samu a gaskiya har wa zuwa yanzu ba wani taimakon da muka samu daga wurin gwamnatin tarayya eh, duk da cewa mun sha mun koke akan wannan abu nan mun nuna abu da sauransu har zuwa yanzu kwanan baya da an ce shi ainihin vice president zai zo ya duba gurin kuma bayan ya zo ya duba gurin duk taimakon da za a yi za a yi amma da har yanzu shi vice president ma bai zo ba kuma ban ga kokarin da ita federal government ta yi wajen wannan magance wannan abun nan ba to ko jihar Borno na samun kudaden da gwamnatin tarayyan ke kebewa jihohi don magance irin matsalar kurarowar hamada sai Alhaji Amin Amin ya amsa da cewa shi mai girma president shi yake control ne ecological fund akwai ainihin percentage da ake ake sawa kowane jiha a wata ko ba ba banda wannan din akwai kuma kuɗin musamman wanda duk jikan da ta jihar da ta fuskanci irin wannan barazanan za ta yi ta rubuta a bada taimako amma mu a Borno har wa zuwa yanzu ba mu samu wannan taimakon ba kwamishinan ya ce akwai dashin itatuwa da suka kaddamar a wasu ƙananan hukumomi da ke arewacin Borno da kuma ke fama da barazanar hamada akwai da ayyukan da muke yanzu haka a wajejen su abadan malam fatori da sauransu inda ainihin abin nan sahara ya shafe su sosai mun dasa kaman ah, abin da ake kira plantation harshen a turance uh, na gam Arabic wata karo kenan na jatrofa da kuma wasu itatuwa muna gani dai nan da shekarun biyu uku haka idan sun tashi actually zai magance wajen control din desert uh, encroachment kuma sannan zai samu wa matasanmu aikin yi kuma buga da ƙari mun sami kaman tukanin abin na zamani uh, wanda zai amfani da su gas da dai sauransu saboda mu hana mutane da suke saran itatuwa don girki da shi da dai sauransu kai maganan a batun itatuwa a kasari zaka ga akan shigo da manya-manyan motoci da itatuwa daga daji haka kuma ba tare da an dasa wasu ba bisa duka alamu kuma zaka ga ana sare waɗanda ake da su ne kamar a hukumance akwai wani doka da ya hana sare wannan itatuwa idan kuma akwai wannan dokar me dokan take cewa game da irin wannan barna da ake wa itatuwa akwai dokar amma kuma shi ainihin babban matsalar shi ne ko da akwai dokar yadda zaka enforcing dokan za za a samu matsala saboda ba don komai ba duk inda ka samu jama'a dole su yi girki abin da suke girki da shi itacen ne to baya yadda za ka yi ka hana su cin abinci ba tare da ka samu wani alternative ba shine kokarin da muke a samo cewa stove na zamani wanda zai amfani da kaman gas press natural gas da dai sauransu saboda a rage wannan kuma za mu samu karfin gwiwa saboda mu zo mu sa wannan dokar ta yi aiki kwamishinan ma'aikatar muhalli na jihar borno alhaji hassan aminami kenan kai bayani kan irin matsalolin muhalli da jihar ke fama da shi da kuma irin matakan da da suke ɗauka don magance wannan matsalar da ke neman jefa rayukan dubban jama'a cikin hatsari haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya To a gaida dan mutan biyu masu sauraro kafin mu ci gaba ga wannan waka ta marigayi Dr. Mamman Shata. Jamu Jaya Lanka riga ne da karya Wata hilani zane ne gaka da karya Abatanan gano gaibo na wani. marigaya dr maman shata da wakar marigaya alhaji adamu dan kabo to shara tana daga cikin abubuwan da suke gurɓata yanayi da kuma muhalli tare da baza cuta tsakanin al'umma wakilinmu muhammad salisu rabiu ya bi kadin wannan lamarin a kano kai a wasu lokutan ma za ka tarar cewa ƙananan 'yan kasuwa sun kasa kayayyaki suna sayarwa a gindin dalar shara kuma mafi yawanci za ka tarar kayan abinci ne suke sayarwa a gurin Wannan ta sa na zanta da wasu masu gudanar da sana'o'insu a gefen dalar sharar domin in ji ko yaya suke ji yayin da suke gudanar da sana'o'insu a gindin bola. eh gaskiya ba ma jin daɗi saboda jama'a in sun wuce mu kanmu abubuwan yana ɗan damun mu haka kuma ga wari sai dai ya zama dole gurin sana'ar mu gaskiya bisa biyar layi muna samun kanmu a cikin hali na rashin jin daɗi musamman ma warin da take yi bolar kuma a wani lokaci akan da ɗauki lokaci a kullum suna yin kokari gurin kwashewa amma wani lokacin akan waye gari mota ta lalace ko kuma ma'aikata ba su fito ba to wannan gaskiya bisa bin layi ba karamin koma baya bane a game da mu gaskiya mu mazauna nan gurin da muke yin sana'a musamman ma wanda za su zo wucewa dole ne su koma hannu ɗaya an samu gosulo abu na farko kenan abu na biyu kuma mutum ba zai iya zuwa da kayan abinci ya ci a kusa da gurin ba musamman saboda wari da kuma gosulo irin na mutane ana daukar wa mutane kaya barayi sukan yi amfani da wannan dama ta gurin shara su dinga ɗebo wa mutane dukiya ko kuma su dinga yi wa mutane kwace dai ko kuma dai mafi akasari dai ana samun rigima sosai akan wannan amma kuna sanar da cewa wannan warin zai iya cutar da ku eh muna sanar da wannan wannan muna sanar da cewa wari zai iya cutar da mu to amma ba abin da za ku yi akai eh to duk abin da za mu yi mu a matsayin mu na masu karamin karfi mun yi abin ne ya riga ya fi karfin mu musamman ma saboda mu ba mu da wani gurin da za mu iya neman abinci in ba nan gurin ba muna da matsalolin gaske sosai a gurin nan magana ta gaskiya domin ko gaskiya bolan nan takan hana mu walwala kuma takan zuba wasu mu daga ciki cututtuka daidai gwargwado wani in ya kwana biyu yana zama a nan to kwana na uku insha Allah zai wahala ka ji mutum ya tahi lafiya lau ko cikin sa ko na abu zaka ji yana daddaurewa saboda warin bolan nan to tunda kun san tana cutar da ku me yasa kuke zama ba mu da gurin hanyoyin cin abinci sai nan ba mu da muna da wani guri zamu iya canzawa mu ma domin mu samu lafiyar kanmu amma yanzu muna cikin wani hali da Allah muna neman taimako a kawo mana dauki game da bolan nan ta bakin yan kura kamar tana kwana nawa kafin a zuwa kwashe gaskiya kan yin sati wani lokacin ta kan yin kwana biyar kwana shida hanya ma inda mutum zai wuce ma ta kwata ma mu ma yin sana'a yanzu kawai yawo muke saboda ba da wani amfani yin sana'a ba a siya me yasa ba a siya? saboda bola ta kare mu rumfunan mu ga hidin rumfunan mu ne nan amma ba a siyan kayan yanzu kwata kwata ma mu sana'a amma mun daina yi hede mu yawo mu zauna kawai haka to amma ba wani kokari da kuka yi na ganin an shawo kan wannan matsala mun yi mun yi mun yi bai yi amfani ba me ya kawo rashin amfanin a to mu sani ba saboda su irin ku yan jarida idan sun zo sun dauka sun tafi to masu zuwa sai su je wajen shugabannin masu kawo bola sai su ba su wani abu sai su sai ka gama ba a haska ba yan talabijin sun zo sun dauka sau wajen ashirin ba a yi ko wani abu ba mu ga wani sakamako da ya biyo baya ba a gaskiya wannan bola ta rage mana harkokinmu na kasuwanci saboda kwastoma su kan zo su tsaya amma babu wurin da su yi amma abinda muke roƙon alfarma ga gwamnatin nan ta taimake mu a duba inda ya cancanta a kai bolan nan a ringa ajiye ta a gurin tun da dai wannan abu ya ƙi ci ya ƙi cinyewa kuma ya dami ita kanta gwamnati da ma al'ummar gari na tambayi wani masani akan tsabtar muhalli comrade wada waziri ibrahim ko menene ya sa aka kasa cimma nasarar kawar da dalar shara akan tituna kuma ina mafita na farko dai tukunna al'amarin shara kamar wani abu ne kamar shumi abin da nake nufi da shumi shine yadda dan adam yake fitowa kullum da safa haka shara take fitowa kuma abu mai saurin karyata mutum ba irin shara yanzu nan za a ce an kwashe ta ka ba da labari a kwashe in an zagayo sai a tarar da shara a wurin to matsalarta matsalolin suna da yawa ta gaske idan ba tattara su aka yi baki ɗaya aka aiki da su kamar yadda aka taɓa yi da ba to ba ta za a yi abin nan kano akwai shara kullum sai dai ta ƙara a ringa ganin kamar hukuma ba ta yi wani abu ba wannan irin matsaloli ne matsala ta farko dai tukunna maganar gwanayen aikin shara masana gogaggu waɗanda suka yi training akan maganar environmental sanitation magana ta biyu ita ce maganar kayan aiki magana ta uku ita ce in ma an samu kayan aikin to kuma sai akwai tsari yadda za a yi kwashe ta magana ta uku ita ce ya za ka sa mutane su ajiye ta a mahallinta wannan matsalar ta ajiye ta a mahallinta ita ce babbar matsala to amma baka ga su kansu al'umma suna taimakawa wajen kasa shawo wannan matsala shi ne ke faɗi yayi idan dai mutane da safe za su ɗauko shara su bai 'yan ƙananan yara su zo su zube ta a zube ta akan titi ko a zuba ta a cikin kwata ai wannan al'amari yana da ban mamaki da ban tsoro ko mutane suna ɗauka kamar wannan ba wata illa ba ce amma katuwar illa ce wacce za ta hana ɗebe shara komai ƙoƙarin hukuma ni ya ka sani na na san hukumomi sun iya ƙoƙarin yadda za su yi amma mutane in ba tilas aka yi musu ba in ba an kafa doka ba in ba an tsaurara ta ba to ba za su bi dokar inda aka ce zube sharar ko masu ɗauke su su ɗauke ta ba idan za a zube ta a wurin da ya kamata a zuba ta kuma ma'aikata a tsari yadda za su zo su ɗauke ta wannan abu ne mai sauƙi da an zuba a wurin da ya kamata a zuba a zo a ɗauke ta cak wannan kenan magana ta ƙarshe ita ce lokacin ɗaukewar akwai wurare waɗanda wato ainihin in ka zo kwashe shara ba za ka iya kwashe ta lokacin da kake bukatar kwashe ta da safe ba saboda haka akwai wurare inda ya kamata a kwashe shara da safe akwai wurare inda ya kamata a kwashe shara da rana sa'ilin nan kanan nan yadda take ta wuce a ce akwai base ɗaya inda ake tashi da safe daga nan za a yi tsarin kwashe shara da Kano mu lokacin da muka yi aikin shara zone goma muka mai da Kano cikin birnin Kano da kewaye zone goma ne kowane zone da lodarsa da motocinsa idan an kwashe shara kai ka san wane ne kwashe shara idan ba a kwashe shara ba kai ka san wane ne bai kwashe shara ba saboda haka idan ba wannan zonin system din aka ɗauka ba kuma aka sami shugaba mara kwaɗayi ba wanda zai tsaya tsayin daka inda aka ce a je a zuba sharar a zuba ta ba barin baka misali idan an ce a ɗauki shara an yi designating wurin da za a kai ta a zubar amma zubawa a kududdufin kansa idan ba an samu ma'aikaci wanda ba shi da kuɗi in an ce a je a zubar a kududdufi kaza bayan ganuwa bayan gari ko a wata gona ko a wani wuri dai inda yake da kwazazzabo ko wani wuri inda yake da kududdufi to maimakon wannan sai mutum wani ya ba shi kuɗi sai a je kilomita ashirin a ce can a kai shara kafin ka je ka kai inda ka sayar da sharar ka zuba inda a ce wurin da aka yi disginatin nan za ka je ka zuba ta kaɗi ba sau hudu ko sau biyar wannan ma ba karamin matsala ba idan baka lura da wajen zubawa ba nan matsiya ce idan ba kula da wurin da za a zube ta ba wannan matsiya ce idan baka zuba ta a daidai wurin da yara da ake ɗora shara da safe za su iya zuba ta a cikin muhallin ba wannan matsiya ce idan ba ka saka shugaba wanda babu ruwansa da bukata kuma ba za a sai aikinsa ba dai kowane ɗaya daga cikin waɗannan in ba a kau da shi ba to shara tana akwai dai buƙatar ita kanta hukumar da ke kula da tsabtar muhalli ta rinƙa la'akari da al'adu a duk lokacin da za ta ɗau wani mataki na magance zubar da shara ko'ina misali abin da hukumar ta samar na zuba shara a unguwanni ya yi girma in aka yi la'akari da cewa yawancin yara ƙanana ake turawa su zubar da shara wanda hakan ke sawa in sun je sai su zubar a ƙasa haka kuma akwai buƙatar su kansu al'ummomi su dinga ba da tasu gudunmawa wajen tsabtar muhalli. Idan ba mu san shi ki tsabtar gidaje, mu ɗauki shawararsu. To a gaida Salihu masu sauraro ga Shu'aibu Mani da sharhin jaridun jamhuriyar Nijar. Kai ga wata maja-maja da ta kai gwamnan jihar zandar jami'an tsaro na gendarmerie suka saurare shi a cewar jaridar actuality sakamakon wata kwangilar gina ɗakunan karatu ba cikin ka'ida ba jaridar ta ce hukumar kokowa da karɓar cin hanci da rashawa alsiya ta ba da umarnin haka lokacin da sashen da ke ba da kwangila armp na jihar zadar ya ji labarin sai ya soke ita wannan kwangila yayin da duka masu hannu a cikin wannan harka sai da aka saurare su ma alhaji sa'idu umar isaka gwamnan jihar zandar ya ce dole ne ya sha tambayoyi a matsayinsu na jagoran da magaram ganin alsiya ta gano babu sa hannu ko sun yi ga mutanen da ke cikin wannan haraka akwai sauran bincike in ji jaridar actuality sai ta dawo da cewa har ma nijar ta ci gaba wajen kokowa da karɓar hanci da rashawa a wani sakamako da transparency international ta bada cewa nijar tana ta 113 cikin 134 tsakanin kasashe 176 a 2011 haɗin gwiwar ƙungiyar addinin islamu na ƙasa sun ji matuƙar takaici yadda hukumomi suka hana su gudanar da wa'azi kan kundin nan da zai kare 'yan mata idan suna cikin tsabar karatu a cikin makarantun boko shirya ta ce in ji malaman ga yadda aka san su ba da ba gwamnati sai ta umarce su da wata karda wata za sa su gudanar da wa'azi a cewar musulman in ji jaridar la rue ba su buƙatar abkawa cikin duhu kuma sun ce a'a da wannan tsari domin kada duka wata rashin jituwa jaridar republican da labarin wata ziyara da firaministan ƙasar libya ali zaidan ya kawo a nijar a ranakun 11 ya zuwa 12 ga watan Disamba ta sake tuntuɓa hukumomin jamhuriyar Nijar kan maganar mai da makarraban marganyi kanar Kadab zuwa Libya kai tsaye ba wai da su ba ta wata ƙasa bugu da ƙari jaridar ta ce akwai maganar ƙarfafa matakan tsaro tsakanin ƙasashen biyu ta hanyar tsara sintiri tsakanin iyakokin biyu yayin da hukumar Nijar ke buƙatar ta su na Libya su darata yarjejeniyar ta ƙasashen biyu domin kawo ɗauki ko kuma kulawa da 'yan ƙasar Nijar da ke zaune a can Libya ɗin. Laru da Lissuwar ta ce burin ziyarar firaministan ƙasar libya a nijar ta ƙarfafa dangantaka ce tattalin arziki ya zuwa matakan tsaro tsakanin ƙasashen biyu amma maganar dasa ƙiyar sadi kadafi daga nijar abu ne mai matuƙar wahala in ji jaridar a wani labari na daban kawancin adawa rn ya yi watsi da maganar nan da shugaban majalisar dokoki hama ahmad ya yi na girka gwamnati haɗin kan 'yan ƙasa a cewar malam dudu rahama wani jigo a CDS rahama mai ƙawance da adawa wannan magana ba ta tasiri a matsayin adawa a IRM sharhin kenan sha'imani murya Amurka daga Maradi jamhuriyar Nijar. Tare da ɗan Maradi masu sauraro ga wasu daga cikin ra'ayoyinku. Assalamu alaikum sashi Hausa na murya Amurka mai magana Hassan balarabin Gusau a jihar Zamfara Najeriya. to hakikanin gaskiya ya zan bayyana ra'ayina ne dangane da ainihin yadda fashi da makami da ta'addanci yake nema ya ta'azzara a jihar zamfara hakika wannan abu ya fara ta'azzara to muna kira ta gaggawa da a ɗauki matakin magance ta'addanci da fashi da makami wanda ji muna kallo zama ko kwana a gidan mutum zai gagara. Lekun murya Amurka kuna magana da basiru mai tireda ba kowa yi zaɓe ra'ayi ne. Mazauni in gaske amma su lokal gamban jihar Kebbi tarayyar Najeriya. DOA ku faɗa ma sabon gwamnan Kaduna. Dan darajan Allah bin dare mazan Allah dan Allah da annabi ya rike kowa hannu biyu ya san cewa kowa na shi ne mulki na Allah ne Allah ne ya bashi bisa ga yana mataimakin shugaban yana mataimakin gwamna yanzu kuma Allah ya taga wannan shi Allah ya zara ba shi da zuwa to don haka Allah ya ba ki hankuri kuma ya ba Najeriya hankuri kai kuma girma gwamnan jihar Kaduna to kalubalen ka mai magana ba shi da zaɓe ra'ayi ba kawai sun zo lokal gwamnan jihar Kebbi Najeriya. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum sakin Hausa na muryar Amurka. mai magana alhaji audu mai gora kamfana malama dorin jihar jigawa najeriya ina so na bai wa sabon gwamnan jihar kaduna alhaji mutarin ramaran yaro shawara game da wannan matsayi da yake kai a halin yanzu na farko dai ki dubi jihar kaduna jiha ce wadda take da ƙabilu daban-daban da kuma mabiya addinai daban-daban to ya yi ƙoƙari ya samar da zaman lafiya a wannan jiha sannan kuma ya kawo ci gaban da al'umma suke bukata mai magana alhaji audu mai gora kamfana malama dorin jihar jigawa assalamu alaikum sashen hausa na murya amurka suna na zai da wala kowa sabuwar birnin kebbi shugaban kungiyar murya talaka na ƙasa to shugabannin arewacin najeriya gaskiya shugabannin arewacin najeriya son kanku da rashin kishin arewacin najeriya da allah a zo muku gaskiya shi yasa arewacin najeriya ya koma baya a faɗin najeriya saboda gaskiya arewacin najeriya komi akwai allah ya albarkace mu da abubuwa daban-daban amma babban matsalar mu shi na rashin shugabanni na gari na gode daga daidai bala kowa sabuwa birnin kebbi shi ma kungiyar mu da talakanta kafin mu karkare ga takaitattun labarai da ke cike da bakin ciki na waɗanda aka harbe sun yi jana'izar yara biyu daga cikin waɗanda aka kashe makon jiya a harin da aka kai wata makarantar firamare da ke arewa maso gabashin amurka masu sauraro da takaddatun labarin muka zo ga karshen shirin ma wannan lokaci sai can da karfe hudu idan Allah kai mu za ku je mu dauke da wasu shirye-shiryen kafin wannan lokaci a madadin Grace alheri Abdu da Sidi wanda ya kula da na watsa shirye-shirye har ma da injiniyan mu Charles Hall Ibrahim Alfa Ahmed ne daga birnin Washington DC ke cewa mu huta lafiya. thank you This program has come to you from the Voice of America, Washington.